wannan kamo na buhunan tabar wiwi da kudin su ya kai na naira miliyan 250 ya zo ne bayan kama wasu dubban buhunan shinkafa da wasu 'yan najeriya ke cewa na roba ne ga dai kwantrolan kwastan umar yusuf kayan da muka kama tabar wiwi wanda manyan buhuna sun kai 43 wanda kudin su a amsu ta cewa sun kai miliyan 250 wanda jami'an ndla suka faɗa wannan kuma kaya mun kama su ne kan biyar ga watan sha biyu nan a waterside na igandu na cikin lagos a baragri axis wannan kaya dai daga ghana suke nan ba su ɗaya ba su biyu ba cikin wannan shekara mun kama irin wannan kayayyaki har sau biyar wanda yanzu kuɗin su ya kai wajen miliyan 700 game da shinkafar roba ake zargin hukumar ta kama kuwa hukumar ta kwastan a cewar babban kwantrolan mai kula da yankin gaban ruwan najeriya alhaji umar yusuf har yanzu ana gudanar da bincike akan wannan shinkafa to ni dai nan ban samu ba amma an yi kirari cewa an samu buhu 100 da ko biyar ne a ɗaya daga cikin gudunmu da ke ikeja wanda shi din ma yanzu kuna an mun ba an aika wa 'yan nafdak su je su tantance ko na roba ne ko ba na roba so kaga ba zan iya maka karin bayani akai ba an kai an mika wa jami'an nafdak su ne alhaki ya race a wayansu su je su sa na'ura su duba shin plastic ne ko kuma ainihin rice ne saboda haka sai su fito da bayanansu sannan za mu gaya muku gaskiyan wannan din plastic rice ne ko kuma ainihin shinkafa ne mai kyau ko 'yan kasuwa a birnin na lega sun yi karo da wannan shinkafa kuwa ga dai wani dan kasuwa salamu alaikum. Gaskiya ban taba jin labarin cikin haruwa ba. Hakika ban taba jin labari ba. Hukumar kwastan ta Najeriya dai ta buga ci goyon bayan jama'a wajen yaƙi da 'yan fasa kamar yadda kumanda Umar ke cewa. Ina kira da babban murya 'yan Najeriya su rika ba mu irin wannan bayanan sirri sannan kuma wannan fasakori da ake akan kan ruwa ba abu ne mai fa'ida ba kowa ya kamata ya kishin najeriya allah ya taimake mu allah ya bamu shugaban kasa mai kishin najeriya babin ya murya amurka daga lagos